kamar yadda rahotanni suka tabbatar maharan da ake zargin sun ƙetare ne daga jihar filato da ke makwabtaka da taraban sun kai farmaki ne a wasu yankunan kananan hukumomin ibi da karim lamido inda ma aka samu asar rayuka baya kuma ga gidaje da aka kona kamar yadda wannan gano ke cewa kabilan ne suka shi shigo yankin amar yankin karamar hukumar kabila mai da local government wadda suka harbe mutane kuma suka kona wannan kauyen din wannan kauye mai suna fuma suka cutar wasa wannan kauyen yanzu haka mata da yara da sauransu sun gudu hijira zuwa da cikin garin amar cikin kwanakin nan dai an sha samun irin waɗannan hare-haren batun da ya sa ma 'yan majalisa dokin jihar taraba nuna ɓacin ransu tare kuma da alwashin ɗaukar mataki a kai honorable isha daniel gani da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisa dokin jihar taraban ya ma bayyana irin halin da ake ciki yanzu a yankin Wato kaga tsakanin iyakan Taraba da da Plateau din yawanci mutanen taro eh, da suke Plateau Lantan South suna zuwa suna encroaching kashe mutane in fact wannan ma ba wai labari bane a was there an kashe mutane biyu mun je an binne su an zana idan su a ido na kuma an sake harbin biyu yanzu an kawo su Jalingo. Mu a majalisar eh, eh, jihar muna son mu ɗauke shi in form of matter of national importance elections so that mu samu plateau state house of assembly mu notify su ga abin da yan uwansu suke yi ma yan uwanmu ko mutanen mu a damfa. kuma gwamnatin jihar ku ta taraba ba ku sanar da ita ba ko ko wani mataki ta dauki wani mataki ko ko bata dauka ba matakin da muke so mu fara daukawa kenan za mu dauke ta a majalisa mu sanar da duniya cewa ga abin da yake faruwa a boda dinmu so suke yi a wafin duk kauyukan da suke a cross river benue din na ta wannan azizin da river benue ne zama border su kuma ba shi ba ne boundary line din. To sai dai kuma Matan da maida mai magana da yawan al'ummar taron Mr. Jangila Labot ya ce fa ba haka zance yake ba. Menene tsakanin mu da su da damu kai musu hari? Gaskiya ka san irin wayannan zarge-zargen ka san kwanakin baya ma ba haka ya faru su suna zargen ba Eh. To ne tsakanin mu da su akwai iyakan wani abin da ya hada mu da su da za mu kai musu hari ba taron ne suka kai musu hari nan ba. Makafta mu na Taraba ya kamata in abu ya faru a bincike a san ainihin gaske abin da ya sana. Rundunar 'yan sandan jihar taraba da ta bakin kakakinta SP Joseph Kwaji ta ma tabbatar da wannan harin inda ma ta bayyana irin matakan da suke ɗauka. Kullum a fadake muke duk wayannan area na muna nan muna patrol su kuma ah, akwai yan sandan mu da kuma sojoji wayanda duk a wayannan wurare suna nan suna patrol mu a taraba muna iya kokarin tabbatar cewa wayannan yan bata gari da basu shigo cikin taraba ba su kuma a can jiha plateau su ba suna nasu kokari su ba. ta wannan yankin kawai yanzu akwai wanda ko kama dangane da masu ketura suna kawo harin ba wanda aka kama kawai yanzu ma akwai al'ummomin da ke kan iyakan jihohin biyu da suka fara yin kaura yayin da kuma ake ci gaba da tura karin jami'an tsaro ibrahim Abdullahi Zia-zo, sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya.